السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya samu yau sha biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha ɗaya ga watan goma miladiyya dubu biyu da goma sha wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako kamar yadda aka saba a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malami al-allamatul muhaddis أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف wannan kuma zai zama majalisun mu na 45 insha Allah ta'ala mala ya ce babu man a'ada al-hadith talata li yufhama muna cikin kitabu ilmi har yanzu cikin wannan littafi babu man a'ada al-hadith talata li yufhama babu da zai yi bayani akan hukuncin mutum ya maimaita magana su uku liyufhama anhu domin a fahimci mutum babban maksudin yin magana babbar manufa ta yin magana ita ce ka fahimtar da wanda suke magana shi yasa suka ce balaga abu uku ake kula da shi ana kula da me za a faɗi wa ake magana da shi a ina ake magana wa kake magana da shi me za ka faɗa masa da kuma a ina kake magana wanda manya-manyan manufofin magana guda uku ce ba kuma idan mutum zai yi magana suka ce ya kula da abubuwa guda biyar أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصي الشفيق مطيعا لا تغفلا سبب الكلام ووقته wal kamma wal kaifa wal makana jami'a shi in za ka magana ka kula da abu biyar la taqbalan sabab al kalam me yasa za ka yi yasa zan yi magana? Wa مجانا ووقته لوكش مجانا والكم adadin kalmomi nawa ya kamata kai magana da su jumloli nawa ya kamata kai magana da su wal kaiza sannan ya za yi magana wal jami'a sannan a wani wurin kake magana akwai magana da za ka yi ta a wani wuri ta dace wani wajen ko bai kamata ka yi ta ba to ana yin magana ne don a fahimtar da wanda ake magana da shi to shine babu man a'ada haditha li babu malami ya maimaita hadisi ko ya maimaita magana yufhama anhu saboda a fahimci abin da yake son ya karanta ya maimaita su uku saboda a fahimce shi ina hujja haka ta tabbata ko ko bata tabbata ba ya halatta ayi haka ko ko bai halatta ai ba ina dalili a sunna عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يشي في أحمد زال سمع أنه كان إذا تكلم بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم إذن يما كان وتحلم حلمة تنا دوكر أبدايا sannan kuma tana iya ɗaukan magana da baki da yanzu idan na ce idan na ce ya kalma ce a larabci a wajen balarabe ya kalma a hausa ma ya kalma in na ce ya tafi gida to ita ma balarabe yana ce mata kalma وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قال سنشيني اتخذ الله ولدا جملة تشككية اتخذ الله ولدا كما قال اتخذ فيني الله فائلي ولدا مفعول به جملة تشكى amma da Allah ya kai ce ne كبرت كلمة تخرج من أفواههم tabbas maganar da take ta girma maganar da take fitowa daga bakin su ta girmama a wajen Allah babbace zunubinta mai girma ne saboda akan ce ma kalma daya kalma sannan cikakkiyar magana balarabe yana ce mata kalma da istilahin alqur'ani ko qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت خليت دوب والأبخذ رب ارجعوني رب ارجعوني يا ربي جملة جملة ندائية أي أدعوك أدعو الرب kaga jumla ce cikakkiya sai kuma ya ce ne irji'uni ita ma jumla ce cikakkiya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kaga jumloli uku amma da Allah ya ta ce ne kalla innaha kalimatun huwa qa'il shi Allah ya ce a'a ha dama wannan magana tashi ce an san zai faɗi haka zai da ya sani a lahira to kaga jumloli uku amma Allah ya ce musu me kalma so da haka nan da aka ce idza qala kalimatan idza takallama bi kalimatin ba ana nufin dole sai kalma ɗaya ba manzal sun ai idza takallama bi kalamin manzal sun idan yi magana a to أعادها ثلاثا ويكم ta تونم وغنى تاك سوء حتى har a fahimci me yake nufi? shi yasa wannan tarbiyya ce babba mai karantarwa ya nana ta abin da ya faɗi saboda suna cewa ma ta karra ta karra da abin da aka nana ta shi to shi yake tabbata yana cikin hanyar karantar da yaro ko a cikin gida ne za ka aike shi ka nana ta masa zo ka je ka siyo min biyu eleganza bulu ka je ka siyo mun biro eleganza bulu ka je ka siyo mun biro eleganza bulu kaga da wuya ce bai gane ba to amma wani zuba sai ka faɗa mishi magana a ce je siyo maka biro sai je siyo ma bokiti kila kai ma wajen kisar da saƙon ba kai masa yadda ya kamata ya yi ba ya yi ba kai ba wannan hanya ce ta karantarwa tana cikin tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan zai yi magana to ya kannana ta magana su uku hatta yufhama anhu har ya yanke ma mai magana ne ma abokin magana ta hankali ya zama ba da uzuri ya ce bai fahimta ba sai mai ta su uku wa idza ata ala qaumin idan kuma yazo wajen wasu mutane fa sallama in zai musu sallama to ka sallama alaihi in musu sallama sallama talatan shi ma su uku yake al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yace wannan za a dauke shi ne a matsayin idza ata alaihim musta'jinan in yazo gidansu in yazo gida ba in yazo wucewa ba ba in yazo wucewa ba ibn hajar rahmatullahi alaihi yace domin abin da aka sani shine duk lokacin da manzon sama ya zo wucewa su ɗaya yake sallama amma in ka je gida to dama sau uku ake neman izini hatta ta sani su mu ala ahliha ko ku nemi izini ku sallama ku nemi izini to neman izinin nan sai manzo sama ya karantar su uku ake nema an ka nemi izini ba a baka izini ba to sai ta tafi abin da ya faru da abu musa al-ash'ari ke abu musa ashari abdullahi da kai radiyallahu anhu yazo wajen sayyidina umar radiyallahu anhu ya masu sayyidina umar sallama so uku sayyidina umar bai fito ba sai abu musa ashari ya tafi can sai sayyidina umar ya fito sai ya ce a ah, ba abdullahi da kai bane na je yana sallama aka ce eh shi ne yace ku je ku kira min shi aka je aka kira abu musa ashari abu musa lashari abu sai da amur ya ce masa ba kai bane ka zo kai sallama kuma sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba a masa izini bai tafi sai na umar ya ce wallahi la ta'tiyanna ni bi man yashhadu lak sai ka zo min da wanda zai maka shaida abu musa lashari radiyallahu anhu ya shiga cikin garin madina yana cewa don Allah a cikin ku ba wanda ya taba jin manzon sama ya ce idan ɗayan ya je waje ya nemi izini sau uku ba a masa izini bai tafi ke mutanen ansar suna fiye haka ta ce ai dukkan muna nan dinnan kowa na nan a wata riwaya aka ce ma wani yaro matashi ko ya je ma shi ne kawai matashin ba aka ce ma wani matashi je ka kai masa shaida ya tafi ya je a wata riwaya kuma aka ce Muhammadu ibn Maslama muhammad ibn Maslama shi kuma dama shi ne efc sun sai na umar eh, duk wanda sai na umar yake son a bincike shi to muhammad ibn Maslama yake turawa shi ke so da ka yana zuwa ya ce mu sai na umar ya ce an yi a gaba na akai ya ce na yi haka ne saboda a zama ana da takatun kan cewa annabi sallama ya ce duk wanda zai faɗi wani abu da zai ce manzon sama ya ce to ya zama yana da tabbas kuna mun fankan nan na santa mun gane to shine wannan amma al-imam al-kirmani wanda ya yi sharhin bukhari kafin ibn hajar a cikin littafinsa alkawakibu dirari sai ya ce abinda zai iya ɗauka shine akwai yiwuwar manzo sama yakan yi haka domin ya ƙila akwai nau'i na gafala wani zubin za ka zo wajen mutane ka zo wucewa sai ka musu sallama daya suna ta shagala musamman yin wannan rayuwar da ake ciki yanzu to ba laifi kanana ta musu sallaman nan su uku domin ka tabbatar musu ka yi sallama kuma kan wani ya ce ai bai ji ba ya ce ai wani ɗazi-ɗazin na yanzu ya wuce bai mana sallama ba sai ka musu sallah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to shi in ji al-imam al-kirmani amma asali shine sallama idan ka zo wucewa kai sallama ɗaya shi ne abin da ya tabbata mun gane amma idan kana yi ne dan ka jawo hankalin su kasu kafala in sun fala kai ba su sun rafkana suna cikin wani sha'ani to sai ka musu sallama domin ka yanke musu hanzari ku tabbatar da kayi sallama kuma sun mun gane shine wannan saboda haka wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan sannan kuma hadisin yana karantar da mu mahimmancin fahimta a cikin rayuwa fahimta duk maganar da za a yi ko abin da ake bukata shine ya zama an fahimce ta shi yasa aka ce kakkai ma mutane abin da kwakwal magana da kwakwal abin da kwakwal wasu ba za ta iya dauka ba abin da ba za ta iya ganewa ba to ku gane su tukuna eh? Eh, shi yasa eh, sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu a akhadtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisayn min al ya ce buhu biyu na karɓa na ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce fa amma a fa ahaduhuma faqad bai na tafsika ya ce buhu ɗaya na raba shi a tsakaninku din na watsa kowa ya ɗibi rabai shi wa amma al-akharu law basastuhu la a huna ya ce ɗayan da zan zo in bude shi to an kashe mun gane to da ka shine wannan babu ta'limin rajuli amatahu wa ahlahu babun da zai yi bayani akan mutum ya karantar da amatahu matarsa eh, baiwarsa wa ahlahu da kuma matashi ahlu nan mata eh taba'an ya'ya taba'an sauran dangi musamman aƙilar mutum amma asali a shari'ar musulunci idan aka ce ahaduhu da istilahin qur'ani to mata ake matan mutum ake nufi ko rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait sara ake magana da ita radiyallahu anha matar sayyidina ibrahim alaihi salam rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahama Allah ce da albarkarsa za ta tabbata a gare ku za ta tabbata a gare ki ke ahlal bait ke uwar gida domin ne wara بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أقمت za ta haifi Ishaq. sannan bayan ta shi kuma ishaq zai girma ba zai mutu ba sai ya girma ya aure sannan zai haifi yaqub sai Allah ya hada sai ce rahmatullahi wa barakatuhu عليكم أهل البيت رغبة تسيوا النبي إسحاق بركة يعقوب ألا يا كوس يا مم كن صوت أما بك هذا رحمة الله البركة كما دابا أقول لك شمع البركة شين دوام الخير الإلهي على الشيء وثبوته قوس شيني ازدياد الخير الإلهي في الشيء وثبوته alherin Allah ya tabbata abu ya taɗa tsuwa to shi na ce mishi baraka to kaga rahmatullahi ishaq albarka kuma wa yaqub kaga alheri ya da take nan a gidan to amma da ya tace ci ahlal bait ita ake magana da ita sannan kuma can a matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yusahhirakum tatheera fa kallo farkon ne ake fara magana akan ko matan manzo sama ake magana da shi to shine nan mutum ya karantar da matansa matarsa ko iyalansa kenan ya'ya suna bin mata ne sai kuma sauran dangi akila akila su ne wanda za su iya gadan mutum ta hanyar asibci amma misali a ce babbannin eh, shi suna cikin iyalansa da 'ya'yan babbanninsa shi ya za kake jin an ce alun nabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce gida biyar ne gidan farko alu muhammad in an ce alun nabi alu muhammad gidan annabi sallama shi kan kan shi matansa da 'ya'yansa sai su ce alu ali sai kuma gidan sayyidina ali me yasa sayyidina ali ya zama cikin alun nabi saboda shi dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ammin nabiyyi so daga yana kan kujerar babansa abu talib shi kuma abu talib da baban da shi da baban manzon sama abdullahi uwa ne ubansa da sannan zewa sai alu aqil aqil shi kuma a aqil riwaya shi shi kuma yayin sayyidina ali sai alu ja'far shi ma waye ja'far shi ma dan uwan sayyidina ali baban sai da sayyidina ali sannan sai alu abbas shi kuma abbas kujerar rashi yake ci domin shi babban an sama ne da baban manzala sama da al'abbasu babansa daya amma ba uwarsa ɗaya ba kaga shi yasa sai aka ce musulmi alin nabi ya ka ce nabi ana nufin waɗannan gidajen jiya. to abin da ya ke nufi shine mutum ya karantar da iyalansa farko matansa wannan nassin qur'ani ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara akwai riwaya da aka waito daga sayyidina ali duk da wasu malaman hadisi suna sukar sanadin asarin sayyidina ali ya fassara ya ce ne allimuhum wa hadibuhum ku karantar da su ilimi kuma ku musu tarbiyya shine ake nufi da ku an fusa ku tsara iyalanku tsara kawunan ku wa ahlikum da iyalanku naran daga wuta kaga kaga kaga sai sidna ali ya fassara shi ne allimuhum wa ku karantar da su ilimi sannan ku musu tarbiyya ta haka ne za ku tsare su daga shiga wuta shine na al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi yayi wannan babun al-Imam ya tabbatar da shi babu ta'limi ar-rajul amatahu wa ahlihi babun da zai yi bayani mutum ya karantar da baiwarsa sannan kuma ya karantar da matarsa matarsa daya ko kuma matansa da yawa karantar da su in ba zai iya da su bai ba su je makaranta wannan wajibi عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن لهم أجرا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران hadisi ya tabbata daga abu musa lashari abdullahi bin aisin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman qur'ani a cikin sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana karatu manzo sai ya ce masa da min mazamiri ali dawud ya iya karatu matuka sannan yana cin alƙalan farko farko na musulunci tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya nada shi alƙali قال قال رسول الله ثلاثة لهم أجران mutum uku Allah zai ba su lada su biyu shine lahum ajra akwai riwaya ta zo da cewa yu'tauna ujurahum marratayn ko yu'tauna ajrahum marratayn za a ba su ladan su su biyu za su ci lada tudu biyu za su ce ana nufin jinsi ai salasatu ajnasi jinsin mutane guda uku ba ana nufin in aka ba mutum uku shi kenan ba a'a jinsin waɗanda suka yi irin aikin waɗannan uku to za a ba su lada su bi a wurin Allah Allah ta'ala zai ba su lada su bi wa da wa rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyyi mutum ne ahli kitabi ya imani da wani annabinsa misali bai yahudi ya rike ki yahudanci da gaske ya ba annabi Musa alaihi salam da gaske lokacin da Allah ya aiko annabi sama sai ya watsi da wannan addini da aka goge na annabi Musa sai ya ba annabi sallama shine wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma bu'ita lokacin da aka aiko manzon sallama sai ya fita daga yahudanci sai ya musulunta to za a ba shi lada wancan aikin da yayi inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah tabi'arsa ka'idar Allah sunnarsa baya tozarta duk mutumin da ya aiki da gari to Allah ba zai tozarta wannan la aikin da ya a banza ba sai yayi da manufa mai kyau manufarsa mai kyau ce kuma a lokacin shine addinin da ke ci sai ya imani da shi Allah madaukaki take ya aiko manzo Allah ta sama ya ji safan annabi Salama sai ya fita daga yahudanci ko kiristanci sai ya shiga musulunci to za a ba shi ladan bautar da yayi a kiristanci ko yahudanci sannan kuma za a ba shi ladan imani da ya da annabi sallallahu alaihi wa ya mutu yana musulmi wannan ba ya shafa ana nufin wai mutum ya rayu tun zamanin annabi Musa bane wannan ja'izi ne amma muhal ba wani wanda sun zama na annabi Musa yake ya zo ya rafiki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane da suke da rai wanda suke ji ana ba da labari khabir wai yana nan har yanzu da ran da hadisan ƙarya ne ba wani hadisi ƙara sai da ya tabbatar da cewa khabir yana nan khabir dan wanda suka hadu da annabi Musa alaihi salam wanda Allah ya ce masa ya je koyi karatu a wajen shi to to to ba hadisi ko ƙara ɗaya da ce na nan da rai akwai su suna nan gasu nan ana rubutawa kuma akan karanta ma mutane musamman masu son su tafsu mutane da karamomi masu bayanin waliyanci to za ka ji suna faɗi cewa harin na nan eh, yana nan shi ma shi ma mala bakar imam rahmatullahi alaihi da yazo zo kaga shi ma sai ibo nashi ya kawo a cikin ruwan magaja ya ce kakan shi kakan shi ne ko suna haduwa da shi ne ko daren juma'a ne su gana a matsayin su na ne guda biyu shi ma mai waka ya ce da wani waliyi a Niger da wani wadda da eh, shehu shehu Usman ibn Bodi shi ma duk suna gana duk shekara ko duk shekara ne ko duk juma'a ganawa ta duk waɗannan labaran ƙarya ne ba wani wanda wanda ya mutu ya mutu ana nufin mutumin da ya ko a wannan zamanin yake yanzu misali ka kalli kowane kirkita musamman kiristocin najeriya an yi lissafi ana ganin cewa ba wanda ya kiristan da ke tsammanin zai shiga aljanna kamar kiristan najeriya tunaninsa aljanna za su shiga abin da ake nufi ana nufin daga cikin suke kiristocin tsakaninsu da abin da suke imani da shi ba zan ce Allah ba suke kiristancin tsakaninsu da abin da suke yi da shi suke yin suke kiristancin yadda ka ga muna musulunci nan daga gaske Allah to haka su ma suke dan abin da suke imani da shi to sai Allah ya ma wani gamdakatar a cikin su sai ya bar kiristancin sai ya musulunta to wancan aikin da ya na kiristanci da ya rika yi Allah zai ba shi lada sannan kuma ya zo ya ci ladan musulunci shi abin da hadisi yake nufi wal abdul mamluku na biyunsu shine bawa wanda aka mallaka bawa a lokacin da ake da bayi hanyoyin mallakar bayi suna da yawa daga ciki akwai siya ana siyan bawa a lokacin da ake da bayan ana da kasuwar hanya ta biyu akwai kyauta amma mutum kyauta ana kyautar bawa domin bawa kaya ne anta wa maluka li sayyidika haka aka ce da kai da da kai da kayan ka dinna mai gidan sannan na uku ana gada ana gada mutum yana gadan bawa sannan hanya ta hudu ana samu a yaki. idan aka je yaƙi aka kamo fursunoni to ana raba su a matsayin ganima to sai mutum ya mallaki wannan bawa da ya mallake shi sai ya zama yana bautar da shi wato yana masa hidima to wannan bawan idan adda haƙƙallahi wa haƙƙa mawari idan ya ba da haƙƙin Allah sannan kuma ya ba da haƙƙin masu gidansa in lokacin sallah ya ce tashi je sallah sannan kuma ya tsara aiki su bayi kaɗan ne daga cikinsu ake samun mutanen kirki shi yasa ka ji mutanabbi ya ce la tashtar da abda illa wal asa inna al'abida la an jasun matakiru ce kanka take ta sai bawa sai lokacin da za ka siye shi sai ta siyo shi tare da sanda sanda bugun shi saboda bayi da suke ginin su kazaman mutane ne masu makirci sun iya makirci bayi shi yasa hindu bin tuba radiyallahu anha ta ce ma manzon sama lokacin da manzon sama ya karbi shaffar su suka masa mubaya daga cikin alkawarin da manzon sama ya karba a wajensu. su wala yaznina ce ba za su zina ba hindu bin ba sai ta ce wallahi ya ma'aikin Allah ba da dan ta musulunta ba da sai ce ka ci mana mutunci a tazil hurratu dama yana zina ai bayi ke zina to su lalatattu ne su tari bayi to shi yasa sai ka ji manzon sun sai ce idan adda haqqallahi wa haqqa mawali kaɗan ne kake samun bawa ya tsar haƙƙin Allah kuma ya tsar haƙƙin mai gidan shi biyu biyu suke yi suke bin Allah sannan kuma ga ma kirki al zahabi ya kawo a cikin kitabul kaba'ir ya kawo kisa wani bawa mai gidan shi yaje zai siye shi ka zo aka je gan shi gashi katoto majiyin karfi Me sai da shi mai gidan ya ce masa ba wannan yana da matsala fara daya in kaga za ka iya siya ba zan boye maka ba annami ne hada fada gare ki ta sun hada fada ni ne zai yi min noma mai aikin shi na ya je ta mun annami maki shi mana ce ya maka ya ce suke ciniki ya siya ya da shi gida yana dawa da shi gida ba wannan ya kalle shi ya kalli matar shi wannan kawai sai ya samu matar sai ya ce mata hajiya na ba zan ci amanar ki ba su jannin da suke gani nan na iya duba na gano miji zai miki kishiya alaji zai miki kishiya eh, ba ta ganin alama ba shi ha yi ba dole bane na faɗa miki a jiya Allah shi ni nan da kike gani na ta ce haka ce yanzu abin za a yi ni na iya duba abin za a yi shine ki je ki samo min silin gashin gemin sa kamun zan hada miki maganin da har abada ba zai miki shi ba ke za ki zauna tare da shi har ko mutu ce to shi ke da ya tashi ke da gozon mai gidan shi alaji ba zan ci amanar ka ba Dan zuwa na zaman gidan nan na karanci abubuwa da yawa da kai baka gane su ba kai haƙuri da ya faru to hajiya dai abin da take nufi kashe kaza ta kashe kaza ta amma an baka yi da wannan magana ba yanzu ka koma gida ka je ka kwanta kamar kana bacci za ka ga abin da zai faru ya halittu ya dawo na je dan kwanta kamar ba ta ma kamar kamar me kamar bai san bai san ta gane ya dawo suna zuwa ta zo da wukatta ko askatta da za ta yanki gashin gemu da za ta kai mabo za ta kai maboka bawa ya mata maganin hana kishi to shi ce ta yi haka ce munafika Allah ta'ala sharaf ya kwato bayan kata ya huga ya tafi dangin wajen dangin mata ya ce alhaji ya kashe muku ya kashe muku ya su kuma suka gugo da gudu suka kama alade suka kashe ka san labarin shi ya sa bayi ba sa jin magana da saboda wannan kullum da suke da shi ya za a matsayin su na yan adam a zo a mai da su ana mai da su ba su da yanci Su sa daga cikin hikimar musulunci da ya zo sai ya zama ta fito da hanyoyi na yan tabayi aka fito da hanya ta idbani ko tadbiri a ce ma bawan in ka mutum ya ce ma bawan shi in ya riga shi mutuwa to bawan ya yanzu bai san abautar da shi a gaje shi a matsayin bawa idan mutum ya saki ma ya je sadu da matar shi da ramadan da rana ta ce yan bawa. ko idan ya je kisan kai na kuskure ya ce yan bawa. ko in mutum ya rantsuwa yana son ya karya rantsuwar tafiya ya ce ka fara ce je ne ya je yan tabawa idan mutum ya yi ma matar shi zihari ya ce ma matar shi ya sosai ita kamar ya tare da uwarta ko ya tare da wata yashi ko yashi ko kan mace sai a ce yan tabawa kaga duk hanyoyi ake ta ce ne na samar da sannan kuma Allah ya ta kwaitar da cewa a kyanta bayin nan ma kyauta laqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu faqu aqaba kun gani to bawan da ya kyautata ma mai gidansa kuma ya bi Allah madaukakin sarki shi ma za a ba shi lada guda biyu ladan bin Allah da kuma ladan ladan kyautata mu mai gidansa da ya da rukun amana da ya to da Allah ma ake samun amana na uku wa rajulun mutum na uku shine mahalli shahi kanat indahu amatun yadhuha yana da bai wanda yake da yake sadaka yana saduwa da ita eh amma malakat aymanu al-muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum an halatta ma mutum ya sadu da baiwarsa dan mutum yana da baiwa ko ya halatta ya sadu da ita ya kwanta da ita a matsayin a matsayin halacci a wajen shi sannan kuma ku wallan ya sabai minkum qawlan an yanki al-muhsanati wa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat amma da dama idan mutum ba zai samu damar yin aure ba ko babu laifi ya mallaki bai ba zalika liman khashiya la'anata minkum wanda yake jin tsoron ya je aikata sabo ya yi zina to sai ya samu bai ba to yana da wannan baiwa fa'addabaha sai ya mata ladabi domin mafi yawancin bayi suna zuwa ne kamar yadda muka faɗi a matsayin jahilai ko marasa tarbiyya to kila wani ba a cikin wani addini take shanda ba so daga ta'addabaha yayi mata tarbiyya fa ahsana ta'dibaha ya التعذيب yi mata tarbiyya dan al'adab at-ta'dib at-tarbiyya وعلمها يكرن تدعي إلمي فأحسن تعليمها كما يكوتت يكوتت كرن تدعي إلمي ثم اعتقها أرشيكم سي أنتاتا فتزوجها كما يأوريت فله أجران شبان دلالة za a ba shi ladan wancan abu da ya na kula da ita lokacin tana baiwa bai bar da kawai sai dai ke masa aikin wahala ya kuma zo ya kwanta da ita ba ya kula da ita sannan kuma sun yi mata kyauta ya yanta ta sannan ya aure ta kaga shine wannan so daga waɗannan jinsin mutane guda uku za a musu lada a ba su lada guda biyu wannan shine mahallin shahid na karshe cewa mutum ya karantar da baiwarsa malamai suka ce a babi na kiyasu aula in an ce mutum ya karantar da baiwar shi to matar shi ya fi cancanta ya karantar da ita shi yasa daga cikin haƙƙin abin da ake ɗaura aure a kansa sharkar ɗaurin aure cewa mutum zai karantar da ita duk da mu idan an tashi shine na ƙarshe a wajen faɗa masu faɗa musamman maruka sai su ce da shi da shiyayarwa da tufatarwa sannan sai a ce da karantar da addini a karantar da addini da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da sun koma kan kan miji saboda karantar da addini shine farko kuma duk gidan da ba a karantar da addini mutum sai karantar da matar shi ko bai sa ta makaranta ba ya kunna ma gidan shi wuta ba abin da zai gyara a gidan shi amma kana karantar da ita tana jin ayoyin Allah tana jin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to komai dan da sai ga tana dan gyaruwa amma idan aka kyale ta ba a karantar da ita to za ka ga aikin wauta sannan kuma daga cikin fa'idar karantar da matarka ‘ya'yanka in matarka tana da ilimi tana karatu to ‘ya'yanka ba za su tozarta a karatunsu ba ita za ta karantar da su shi yasa za ka ji magabata da yawansu a tarihi a wajen iyayensu mata suke fara karatu in ba ita za ta mishi karatun mutum ita za ta shirya shi mama al-imamu malik ita ta dauke shi ta je ta kai shi wajen rabi'a rabi'atul ra'ayi wanda ake cin shi eh, eh, rabi'atul ra'ayi malama al-imamu malik na farko ce ta kai shi wajen shi ta ce allimhu adibbu qabla an tu'allimahu a fara koya masa tarbiyya kafin karantar da shi ilimi الإمام أحمد بن حنبل حقا كافنسا الإمام آه، الشافعي الإمام الشافعي ما مرسى كغن تدشي فكو يا مسا حرش اللاغة شي يزمني فصاحة إنكما ديك أشي تحت أشي دا معنا مي حديث أشي تحت أشي دا ببما لمن سوين ديك تازيل شين الإمام مالك رحمة الله عليه ورضي الله عنه ويا يباشي يزمني كغن تدشي kaɗan ne za ka ji ana cewa mamar mamar mamar wani ta zama ta zama a cikin magabata mamar shi ta zama ba ta da kan gado kaɗan ne za ka ji kamar ma abin da alimam abu yusuf al shi mamarsa kan faɗa tarkai da malamin shi lokacin da ya taso zuwa take ta tura shi gidan biredi shi kuma alimamu abu hanifa malamin ya ga kwakwalwar shi sai ce nawa kake samu a gidan biredi nawa ake baka ya faɗa mishi ya ce to ka daina zuwa gidan biredin nan ni na ɗauki nauyin rayuwar ka gabaki ɗaya ya sa masa kuɗi masu ɗimbin yawa to ƙarshe ma ba abu yusuf al zuwa take yi sai ta zo ta ta zo wata rana ta samu al abu hanifa ta zazzage shi ce ta raba ɗana ka hana shi je koyi sana'a nan nan me zai zo yayi takadda zai ci da tawada tawada lokacin da yake amfani da ita tawada zai riƙa sha ya ci takadda da alƙalami na ce je sana'a kai kuma kai ce alimama abu wani ba zai amsa mata ba zai ce mata ta yi haƙuri eh, ta yi haƙuri wata rana ta zo ta gaggaya mishi maganganu sai ya ce zai rike sai miki bare da nan gaba haka imam al-habib al-baghdadi ya ka shin tarihi baghdad ya ce zai ce miki bare zai ba ki bare da nan gaba ki yi zai ba ki bare da nan gaba a bare da kike son ya iya koya ya iya yi ba sai zai ka miki bare da nan gaba to ba bata fahimci wannan magana ba sai da al Abu Yusuf al-Kufi ya zama babban alƙalin Iraki sannan sai ta gane Bureda ila nan kuka samu ta ce na Bureda yake nema shi zai ba ka miki Bureda da ya zama babban malami kuma Allah ya masa arziki to amma asali za ka ga iyaye mata to su suke kinsa 'ya'yansu gudunmuwar da uba yake badawa su tari a tarbiyya za ga ta kuɗi ce da sa ido amma tsayawa a yi yi ribar diamond duk ta an da karanta tarihin su za ga tasirin uwayensu alimamu ahmad bin hanbal mamashi haka yake ta shirya shi da sai ce tun asuba kwari zai tafi sai ta ce hatta su bi annan sai haƙuri mana har gari ya dan waye nan nan baya baya a shek muhammadu al-amin al-shankiti rahmatullahi alaihi mamashi ya ce lokacin da ya gama karatu a wajenta ya ce yana son ya fita karatu raƙuma bi ta shirya mata dama maraya ne shi raƙuma bi ta shirya mata na na na na raƙumi ɗaya na ɗauki da shi raƙuma raƙumi kuma ɗaya na kayan da zai yi amfani da su a makaranta ne abin da ya shafi tufafinsa abinci da waye da waye duka halatta ma raƙumi kaya ta ji uwaye ma na gaske kaga fa'idar karantar da abin nan kenan mutum ya karanta da iyalansa ko ya tura su makaranta wannan hadisin ya ambaci mutane guda uku ko jinsin mutane guda uku al-imamu suyuti rahmatullahi alaihi yana da littafi da ya rubuta akan wannan matsala ya sa masa suna matlaqul badrai fi man yu'ta ajrahu marratayn matlaqul badrai fi man yu'ta ajrahu marratayn a ciki ya kawo mutane sun kai jinsin mutane talatin waɗanda Allah ya alkawarin zai ba su lada biyu so biyu akwai wasu a ƙwar'ani wasu kuma a sunna akwai na ƙwar'ani na farko matan manzo Allah ta salama matan manzo salama ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيه اجرها مرتين matan masu sama Allah lada biyu zai ba su mun ka musu lada za a su ne na farko sannan qur'ani ya kawo waɗanda suka yi imani kuma suka yi takawa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ثم ذا أبا سنادين sannan a cikin qur'ani waɗanda aka faɗi akwai waɗanda aka ba su littafi الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين تيتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة sannan wa ma amwalukum wa la auladukum illa illa billati wa amila salihan za a ba su lana to sai kuma wannan hadisi al-imam Muslim ya kawo shi wannan hadisin da muka karanta wanda al-imam ya ruwaito shi akwai wasu waɗanda riwayoyin ba inganta ba ya ambace su da yawa a cikin wannan littafin nasa shine maqla'ul bad'ain fi man yu'ta ajrahu mad'un ya neme shi babu izatil imamin nisaa wa ta'limihinna babu da zai yi bayani akan yi mata wa'azi wa ta'limihinna da kuma karantar da su akwai wa'azi akwai karantarwa wa'azi shine a tunatar da mutum a nuna masa abin da zai iya tsira karantarwa kuma so ake a gina shi ya zama malin ta riga shi nan malamai suna bambanta tsakanin wa'azi da karantarwa karantarwa gina mutum ake shi ma nan gaba ya zo ya karantar asalin ta'alimi ke amma wa'azi to ana yi ma mutum ne shi ya kuna salihan shi ko ta'alimi ana yin sa ne li yakuna salihan fi nafsihi wa muslihan li ghayrihi ya zama mutum ya kinsu sannan kuma ya kintsar da wasu shine bambanci tsakanin at-ta'lim da al-wa'az amma duk so tari at-ta'lim yashmalu al-wa'az da a cikin ta'limi akwai wa'azi eh, shi yasa duk karantarwa wa'azi ne amma akwai wa'azin da ba karantarwa ba shi yasa akan yi wa mutum wa'azi da karin magana ba eh, karin magana kawai sai a mutu karin magana ko ya wa'azantu a masa wa'azi a jawo masa aya da hausa ba a ja masa larabcinta ba amma an karanta da shi ake an karanta mai da larabci ya ji kila ma akwai wasu ababe da aya ta kunsa da a fito masa da su to shine bambanci tsakanin alwa'azu da at-ta'ali to nan gashi al-Imam al-Bukhari yace babu izatin nisa'i abu babu izatin imamin nisa'a wa ta'limihin babu shugaba jagoran mutane ya rike yi ma mata wa'azi wa ta'alimihin na kuma ya karantar da su karantar da su karantar da matan nan za ka yi mamaki a kasan nan wai zama abun ban mamaki aka yi surutu lokacin nan wai ana karantar da mata a zamanin dan fodiyo shi ba shi shi gwani mustafa da ya rubuta wasiƙa ba ya ce a daina karantar da mata ba ne shi ya ce ana haɗa mata da maza ne a ciki yake cewa a yabna kodi kun an zirkulil jahala la'allahum yafqahuna ad-dunya wad-din famna' ziyarata niswanin liwa'zika iz خلق الرجال بنسوان كفاشينا bayan ya yi shimfiɗa ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sheikh Usman ibn Fodi rahmatullahi alaihi ya ce masa ya kai ibn Fodi ka tashi kai gargadi ka gargadi jahilai a cikin mabiyanka watakila su fahimci yadda rayuwar duniya take da kuma addini hana mata halarta wa'azinka domin cakuɗa mata da maza a wuri ɗaya ya isa ya zama aibi babban aibi aka karanta ma a Sheikh Usman ibn Kodi wasiƙa da ya karanta aka karanta masa sai ce to Abdullahi ka ba su amsa sai ya ce ma dan uwansa wazirin sa, Abdullahi ibn Kodi wa rahmatullahi alaihi yace kai ka fi cancanta ka ba su amsa yace to tun da ya rubuta da waka mu wa mu ba shi waka shi baiti biyar yayi shi kuma Malam Abdullahi gondi ya masa baiti tara eh. a ciki yake cewa a ciki yake cewa lasna Khalidu bin niswani kaifa wada kunna nuhaddibu lakin kunta sallamna innan abin da wai wai wai wai wai mu ba mu kasance muna hada mata da maza ai abin da ma muke hanawa ke inna shayatin in ja'u li majlisina hum man yabussuna su'al qawli tughyana yace shaytanu ne idan suka zo majalisun mu sai su je kuma suna yada sharri sai su ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to shine har ta yake ba shi ka'ida yake cewa idan ma muna haɗa mata shahadin bilad wajadna qauma hajaraku fil kufri tamna'uhum an yafqahu ad shi wannan fagarin kafirci yake yi ba a ciki ƙasar hausa kafirci yake yi ko da ma ya zama tilas sai mun haɗa mata da maza to ai ba yadda muka iya irtikabu a haƙƙin zarbi qad wajaba shi irtikabu a haƙƙin irtikabu a haƙƙin zarrain wajib shi al-kufru al-jahl lil-kufri in da kana isyan shi ai kafirci asalin shi jahilci ne sun abin da muka yi sabo ne to da kafirci da wannan haɗa mata da mazaune fi zama tsaki wanne su zama zuni da kafirci da hada mata da maza a wani daya kafirci ya fi zama su ne. to kaga shine wannan sai ya zama abin ban mamaki a ƙasar nan aka zo ana sukan mata amma alhamdulillah da abin da za a yi na gaskiya yana tabbata eh, ma kana lillahi dama wattasa وما da لغير الله انقطع وانقطع sannan suna cewa alhaku abhaj wal batil lajlaj kullun gaskiya a fili take amma kariya ita ce take rawa sai an mata ta yanki sai ga wanda suke suka a yi karatun mata ko yanzu su ma sun bude kayan makaranta Allah ya fi musu عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرطع والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ya fito ma'ahu bilal a tare da shi akwai bilal wannan ya faru ne ranar sallah ranar sallah manzo sama yi hudu ba ba su da lasfisha da suka yi hudu manzo sama ya gama hudu ba wa ma'ahu bilal a tare da shi akwai bilal ladaninsa fa zanna annahu lam yusmi' an-nisaa sai manzo sama ya zaci cewa bai isa bai ji yadda mata ba mata ba su ji ba su ji hudu ba da yi ba fa wa'azahunna sai tafi ji musu wa'azi wa amarhunna bis sadaqati ya kuma umarce su cewa su sadaka kaga babu izatin imamin nisa'a manzon sallama din imam ne a matsayin shugaban kasa sannan imam na sallah imama tabi'in imama uzma da kuma imamatu sala al-imamatu uzma shugabancin kasa shugabancin al'umma imamatu salati kuma jan sallah to manzon sama duka waɗannan matsayin guda biyu nashi da aka gama sallah ya je ya musu aka je hudu ba sallah idi ya ma maza fa zanna annahu lam yusmi' nisaa sai ya zaci cewa mata ba su ji ba bai ji yadda mata ba kawa azahunna sai ya tafi ya je musu wa'azi wa amarahunna bis sadaqati ya umarce su da shi sadaka bilal radiyallahu anhu ya cire mayafinsa sai suka rika cire yan kunnayensu da mundayensu da awarwaransu suna jefawa fi shaubi bilalin a mayafin bila a cikin manzon sun ce ya ma shirin nisa'i ta tasaddaqna fa inna kunna aktharu ahli an-nar فقامت امرأة من ستة النساء صفحاء الخدين فقالت وما لنا أكثر أهل النار قال لأن كنا تدخلن اللعنة وتغفرن العشير شين تحكى حديثه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi a cikin wa'azin sa ce ya ku mata ku yawaita sadaka domin na ga kuka fi yawa a wuta wata mata cikin matsakaitan mata ko kuma ta fito a cikin tsakiyar mata min sidatin nisa ay min awsatihin wata ita ba doguwa ba ita ba gajeruwa ba min sidatin nisa a tsakiyar mata take ita ta tashi safa'ul khaddai kumacinta nan mamarmacin ta nan tana da kamar a ce cikin pus kamar tana da pimpus hmm? ko tana da eh, hububu shaba eh, menene kuke ce musu da gaski ba ƙwarashen nan da suke fitowa hmm? pimpus ba pimpus ba so ƙwarashe dai ga tunan wanda suke fitowa matasa a fuska na mafi sunan shi kuma kuma da abuta. to shine ta tayi manzon sama shi ce ya ma'aikin Allah me yasa muka fi yawa a wuta manzon sama yace saboda kun cika zagi kuna zagi da yawa sannan kuma kuna bijire mu mazajen a wajen manzon sama yace in fito ta ma ɗaya shekara dubu ɗaya ran nan sai kai kuskure ka kuskure mata sai ta ce ma ra'aytu fika khairan qattu shi ko abu ne baka taba mun ba ba abin da ka taba kina na وشيني في سكي تسدكا فجعلت المرأة تلك القرط والخاتمة سيكا كما تتابو تنا جيفة كنن تقرط كني والخاتمة تزوجي وبلال يأخذ في طرف ثوبه شيكم بلال رضي الله عنه سينا كرقانا سوات جيفا ثوبه تفاقس kun da shine wanda so daga fikihun hadisin shine izatul imamin nisa'a liman ko shugaba su malami ya rika mata wa'azi wa ta'alimihim ne kuma karantar da su malaman fikin sun tattauna akan yi ma mata hudu ba bayan an zama ma maza a kiɗe akwai mazhabobin da suka tafi akan itlaƙan duk lokacin da liman ya gama maza hudu ba to ya je ma mata tasu akwai mazhabobin da suka kalli zahirin wannan hadisin suka ce ai illar ita ce فظن أنه لم يسمع النساء manzon sun iya da cewa mata ba su ji ba so da ka sai tafi je musu suka ce in akwai illa da ta sa liman yana jin mata ba su ji ba to ya je musu amma idan babu illa akwai lasifika wa'azin da aka ma maza ya ji da su to babu laifi ba sai an je an musu nasu kaga matsala ce mai sauki wasu kuma malaman suka ce a wani lokacin haka nan kawai ke liman in yama maza sai ce to mata su kuma su tsaya ya musu ka a mai da abin ya zama al'ada ko kuma wani abu na tilas ta yadda in aka manu kaje wani masallaci idan ka ga ba yi ba sai ka zata an yi bid'a a ga dalilin fa zanna annahu lam yusmi nisa dalilin da yasa manzo sama ya tafi je musu saboda ya zata cewa ba su ci ba tare kuma akwai wa'azin da ake ma mata yakan saba da na maza mata suna da wasu ilmoma da wasu bukace-bukace da suke da suna su sani wanda bai shafi maza ba to ba laifi bane ne liman wata rana sai je ya keɓe shi ya musu wa'azinsu ko ya musu kudu ba su ta ba mun gane da wannan ne wasu kuma suka yi istinbabi suka ce ju kudu ba didi ake suka ce ai mazu sama gashi wannan sannan kuma ya je ma mata so da ka a haɗe sai a yi biyu kamar ta juma'a liman ya ɗaya sannan ya zauna ya huta sai ya ɗaya ya sake duk wannan malaman fikin sun tattauna a so da ka abin da nake rinjayarwa shine in akwai dalilin da zai sa liman ya wara mata ya je musu hudu ba to ya je musu in kuma babu dalili in bai musu ba babu komai insha Allah ta'ala wallahu alam Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya albarka a rayuwar mu ba gida wasu da wanda suke zuwa daga nesa zai dinga ya ce wani bai sani ba sun san rashin da muka yi na shugabanmu alhaji umar tafika wanda aka fi sanin su da alhaji aure. muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya lullube shi da rahama Allah madaukakin sarki yi masa gafa ayyukan alkhairin da yayi kamar yadda nake kautuka masa da so Allah kusan sarki ya sa ci bi shi manzo Allah sama ya umarce mu da cewa ulkuru mahasina ba, ku rika ambatan kyawawan ayyuka na mamatan saboda Allah yana karban wannan a matsayin shaida Allah yana amfani da wannan a matsayin shaida saboda haka idan mutum ya rasu ana son a yawaita faɗin alkhairinsa alkhairi wanda aka tabbatar da yayi idan Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa